Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraro barka da warhaka da fatar kuna lafiya. Kamar yadda na taɓa faɗa cewa zan koyar da mu wani abu wanda zai amfane mu, to a cikin wannan tsarin na koyarwa da nake so na dinga ba wa mutane su amfana shi, yau za mu fara da photoshop. Photoshop application ne da ya shahara lokaci mai tsawo, inda shi yake baka dama ka canza hoto yadda kake so. Ba tare da ɓata lokaci ba zan je in buɗe file ɗina na Photoshop kamar yadda kuke gani. Na yi kilikin kan file ɗin nawa ya buɗe min hoton mace. To a cikin wannan darasi zan koyar da mu yadda za mu maida wannan hoto black and white amma kuma a lips ɗinta wato a eh, laɓɓanta za mu maida su su fito asalin yadda suke to abu na farko da za mu yi shi ne za mu zo a wannan wuri adjustment in muka zo adjustment sai mu zaɓi inda muka ga an rubuta black and white to a nan sai kuma mu zaɓi abin da muke so mu mu ƙara haske mu rage mu ƙara dai wata kala da za ta ƙara mahoton ya yi kyau sosai. To wannan is okay for me. Abin da ya rage min shi ne yanzu zan yi amfani da brush tool. Yadda za a yi amfani da brush tool shi ne zan danna B ko kuma in zo a nan in ga inda aka rubu inda brush yake sai yi amfani da shi. Nan kun ga kamar yadda kuke gani history brush to nan ne brush ɗin mai. Ko in danna wannan ko kuma in danna B. ka zai kai ma brush. Idan ina so in ƙara wa brush ɗin girma ina da option biyu a nan sama zan iya buɗa shi sai in yi haka in ja in ƙara size ɗin nashi zuwa 50 ko wani makamancin haka. To e, kamar yadda kuke gani yanzu ga shi na ƙara wa brush ɗin girma. Yawwa ga brush in na ƙara masa girma abinda zan zo in shi ne akwai abinda da ake cewa masking layer wannan kunga ga layer mask storm up idan mun danna shi to za mu yi amfani idan muka yi amfani da black and white wato shi black white yana baka asalin kalar ka shi kuma black yana cire kalar da take ƙarƙashin shi wannan hoto kamar yadda kuke gani yanzu gayi nan ina ina ina ina amfani da shi wannan gayi yi nan yana yi kamar yadda kuke gani to kun ga yanzu mun duk cikin duka a fuskanta lips ɗinta ne kawai suke da kala idan mun ga dama sai mu ce akai fanta wato farce shi ma muna buƙatar wannan kalan ta bayyana yawwa To ina ga duka duka a nan za mu dakata sai wani darasi idan Allah ya kai mu. Na gode.